A yi musamman labarin wata mata wadda ta yi sati biyu da ɓacewa. An neme ta, an neme ta, an neme ta, an neme ta, amma ba a gano inda take ba. An yi tunanin ta ɓace ne, sai daga baya aka gane ba ɓacewa ta yi ba. Domin kuwa an kama ta da wannan namiji dumu-dumu suna lalata bayan sati biyu da ɓacewarta. A bincike da aka yi, an gano na matan ba ɓacewa ta yi ba. tana cikin hankalinta ta fita domin ta je wajen wannan mutumin bayan an gano ta manyan garin nan manyan wannan ƙauye sun zauna sun yi mata hukunci da suke gani shi ne dace da ita da ta ɗauki mijinta a sama kafaɗarta ta dinga yawo da shi saman titunan ƙauyensu wannan shi ne hukuncin da aka yi mata na san za ku yi mamakin hukuncin da aka yanke mata domin ba shi bane addinin musulunci ya hukunta yanke mata suka aikata wannan abun to nan ba musulmi ne ba wannan abu ya faru ne a ƙasar indiya kawai wannan ya kamata ya zama darasi ne ga mazajen aure da kuma wanda suke da yara mata da su kiyaye matansu wanda suka aure da kuma yaransu mata wanda suka haifa allah ya samu dace allah ya ƙara ba mu da wannan bala'i da ke faruwa na yau da kullum wanda ba mutum kaɗai yake taɓawa ba wanda ya aikata shi har da sauran al'ummar duniya.